ranka ya daɗe wa'in irin shirye-shirye ne kuke yi na zaben shekara 2019 to alhamdulillah shirye-shirye da yanzu kan sun kan kama don daga yanzu zuwa zaɓe mai zuwa duk kwana 500 ne da ɗori kawai ya rage to kuma duk matakan da ya kamata mu ɗauka na tabbatar cewa an yi zaɓe mai inganci mun ɗauki waɗannan matakan mun yi tsare-tsare sa'an kuma akwai abubuwa da yawa da muka a zaɓuka masu yawa da muka yi daga babban zaɓe da ya gabata zuwa yanzu wanda shi ma ya taimaka mana kwarai alal misali daga zaɓen 2015 zuwa yanzu hukumar zaɓe ta yi zaɓuɓɓuka ɗaya bayan ɗaya har 172 zaɓe da muka yi na ƙarshe shi da aka yi a makon jiya eko a mazaɓar eti osa zaɓen ɗan majalisar jihar lagos zaɓe mai zuwa shine wanda za mu yi a ƙarshen wannan watan kware da wamako a mazaɓar ɗan majalisar wakilai ta tarayya a jihar sokoto daga nan kuma sai babban zaɓe na anambra wanda shi kuma za mu yi ciran 18 ga watan nuwamba a wata mai zuwa kenan kana ganin cewa kun samu dukkan kayan aiki da kuke bukata na yin wannan zaɓe na shekara 2019 a to a da sauran lokaci kuma da shekara ɗaya da rabi ai ba yanzu da aka sai kayakin aikin ka ajiye ba sai muna so mu kammala shirye-shiryenmu mu tantance nawa ne muke bukata ma tukun na gudanar da wannan babban aiki kafin mu je ko mu nemi wanda su ba mu wannan kuɗi su bayar saboda aikin zaben amma shekara ɗaya da rabi kafin zaɓe baka ce ga ka samu dukkan kuɗin da kake bukata na yin zaɓen kama yanzu amma muna iya ƙoƙarin mu kuma muna fatan cewa ba za a sami mishkila ba wajen wannan an ba mu tabbacin cewa ba za a sami mishkila ba wajen tabbatar ba mu kuɗaɗen da ya kamata saboda aiwatar da zaɓe mai zuwa akwai ƙorafe-ƙorafe wajen yin rajistan masu zaɓe anya kuwa ba ƙalubale da kuke fuskanta wajen yin rajistan masu zaɓen nan akwai ƙalubale da ake fuskanta da yawa wannan tsarin da ba taɓa yinsa ba shi na farko a tsarin zaɓe a ƙasar nan da za a ce ana rajista na masu kada kuri'a um, daga farkon shekara har zuwa ƙarshen shekara ba taɓa yi ba na biyu mun faɗa mun nanata cewa wannan ba ana yi ne na waɗanda ba su yi rajista baya ba muna yi ne na waɗanda suka cika shekara sha takwas da kuma waɗanda ba samu zarafin yin rajista ba a wancan karon da aka yi kafin babban zaɓen baya to amma ana ganin kamar har yanzu akwai mutane da yawa waɗanda suke zuwa sake rajista bisa zaton cewa haka ake yi a zaɓuɓɓukan baya wannan kuma ba haka bane so haƙƙi ne namu na hukumar zaɓe kuma hakki ne naku na 'yan jarida ku taimaka a daɗa faɗakar da al'umma cewa wannan da muke nisa na rajista na masu kaɗa kuri'a ba sabon rajista ba ne wanda za a ce kowane ɗan ƙasa sai ya je sake rajista tsari da muke da shi ne rajista ne na dindindin duk wanda ya rajista baya ba sai ya sake ba amma wanda ya cika shekara sha takwas da kuma wanda bai rajista ba a baya su ne aka ba su zarafi su yi rajista yanzu amma na san cewa akwai matsaloli kamar yanayin na'ura mai kwakwalwa da muke amfani da su akwai kuma tazara tsakanin inda ake rajistan da inda mutum mutane suke wasu ma akwai abubuwa da kamar akwai ruwa ko kogi ko tafi sai sun yi tattaki da ah, mai nisa to dukkan waɗannan abubuwa ne wanda muke kokarin mu yi maganin su kuma fatan mu shine mun shiga cikin sabuwar shekara mai zuwan nan za ma kokari mu dawo da rajistan a matsayin ah, gunduma Uh, world world um, muna da kuma a ƙasa to idan aka yi haka muna ganin zai taimaka sosai amma alhamdulillah duk abin da ake yanzu daga lokacin da muka fara cikin watan afrilu na bara zuwa yanzu an yi rajistan 'yan najeriya miliyan biyu miliyan biyu in mun ci gaba a haka zuwa lokacin babban zaɓe mai zuwa tun da an ce mu ci gaba da wannan aiki a ƙarƙashin doka har zuwa kwana 60 kafin zaɓen to muna ganin za mu yi rajistan 'yan najeriya wanda suka rage kwarai da gaske